وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم Allah muna roƙonka ka taimaka mana da darajar sunayenka da sabobinka maɗaukaka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta zanubanmu Allah ka gafarta zanubanmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta makakanninsu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya da dangi da masoya Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana saboda girman ka Allah zikirin ka ne muka karatu yanzu da magana karatun alkur'ani duk da muka gama yanzu Allah mana roƙonka ka shirya mu ga da yawa Allah ka shirya mu ga da yawa ka taimaka mana Allah mai su wa da duk kaka son a yi su zikirinka da yawan karatun ƙur'ani duk wanda kaka son a Allah ka shirya mu mu yi shi hakan Allah ka tausaya mana masu sukan ma akan karatun alkur'ani Allah kai mana maganin su masu sukan ma akan yawan sallah Allah kai mana maganin su masu sukan ma akan yawan azumi Allah kai mana maganin su masu sukan ma akan yawan zikirinka Allah kai mana maganin su kuma Allah ka kare mu kada mu zama da sun ka zama Allah har abada ka kare mu kada mu zama da sun ka zama Allah har abada ka kare mu kada mu zama da sun ka zama Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka yahi mana Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta ma ƴan ɗayan ga ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka gafarta ma zuriyar mu ilawa milkiyama saboda girman ka Allah roƙonka mu kai ba don halin mu ba muna roƙonka bi annaka anta allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allah ka shirya mana yan ɗayan ga da kabba mu da wa'anda zaka ba mu da zuriyar mu ilawa mil qiyama allah ka sa su zama na tsawo ido gare mu allah ka sa su zama na tsawo ido gare mu allah kada ka bari su zan hitina gare mu allah kada ka bari su zan musiba gare mu allah ka daidaita su ga hanyarka Allah ka daidaita su ga hanyarka Allah ka daidaita su ga hanyarka Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu Allah ka azurta mu alherin su ka kare mu daga sharorin su Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka maida hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka maida hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka maida hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su addinin addininka da kyawu Allah saboda rahama ka ka tausaya mana kuma ka tausaya musu Allah ka ƙara musu basira Allah ka ƙara musu hazaka Allah ka ƙara musu zalaka Allah ka ƙara musu fahimta addininka Allah saboda rahama ka tausaya mana kuma ka tausaya musu Allah ka hada kansu wuri guda Allah ka hada kansu wuri guda Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka sa taimakon juna tsakaninsu Allah ka sa musu albarka ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa bai asma'ikal husna wa Fatikar ula kada ka bari su faɗi ga jarabawa ko guda cikin jarabawa da suka zanna ma duk wata jarabawa da suka zanna ma Allah kada ka bari su faɗi Allah kada ka bari su faɗi Allah saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya musu kada ka bari su faɗi ga jarabawa ko wace iri daga farko har ƙarshe Allah kada ka bari su faɗi ga jarabawa su Allah ka mai da hankalinsu ga karatu Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradan musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su da mu da su Allah ka warkar da mu daga shiruta ko wace iri Allah ka warkar da mu daga shiruta ko wace iri Allah ka warkar da mu daga sabon ciwo da tsohon ciwo Allah ka warkar da mu daga ciwon da an ka sani da wanda ba a sani ba Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ya Allah ga sunan man baka riko Allah ka rika mana su ya Allah ga sunan man baka ko Allah ka hoke mana su ya Allah ga sunan man baka tsaro Allah ka tsare mana su mun baka aje su ko mana nan ko ba mana Allah ka aje mana su kuma ka aje mana su ajiyewa kyakkyawa Allah ka kare su daga shari kowane iri da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittunka ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki don minahicin da munafukai kai ya Allah kai mana maganin su munafukai na ciki da na waje Allah kai mana maganin su manahaikai na kusa da na nesa Allah kai mana maganinsu duk manahaicin da suka yi Allah kai mana maganinsu Allah ka kare ma Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare ma Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare ma Allah ka kiyaye mu ka taimaka mana Allah kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kulla abinda da suka yi ka sani Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare mu ya Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare mu ya Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare mu kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ka hirgita ma Allah ka hirgita su duk wanda addani ya su walakanta mu Allah ka walakanta su ya Allah duk wanda addani ya su walakanta mu Allah ka walakanta su Allah ka yi mana maganinsu. Allah ka gina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki Allah ka kada su ciki Allah ka yi mana maganinsu. Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu saboda rahamar ka Allah ka tosaya mana kada ka bari makiyan musu su ga har mu abada kada ka bari ma mu su ga sama mu abada ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in aljanna ko Allah ka ba mu firdausi al'ala, Allah ka kare mu daga azabobin wucinka Allah ka ba mu aljanna firdausi al'ala. Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa salli ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka min alkhairi kulli ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين